so daga nan cikin garin Zariya dattijo ne ya haife ni malami ne limami ne ya ce na sha jin kasusuwanka na wa'azozinka na san cewa baka da son zuciya cikin ku 'yan izala irin yadda kuke da son zuciya shine na ji cewa kai ma ka ce taron suna ba kyau ko mecece hujjarka shi kenan sai na ce mishi ala ta malam tunda na fahimci ga yadda ya zo kuma na fahimci daga inda ya zo sai na zaro lawali da sani jawahirun iklil sai na ce ala ta malam ku kuka karantar da mu a muktasar gashi mai muktasar ya ce wa yi ha wali walimatan an hana a yi harkar taron suna ko cin abincin ko walimar ko menene a matsayin tara jama'a na ce gashi mai muktasar ya faɗi sai na ce gashi mai sharhi mai sani ga abin da ya ce ya ce ma'anar haka shine ba a tara mutane a gidan sai dai a dafa abincin a raba wa mutane ana faɗa musu sunan ɗa na ce ala gafata malam kaji hujjar mu sai ce wallahi ya gamsu